Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki. Tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan cutar da tsananin zafi ke haddasawa da ake kira da heat stroke a Turanci. Heat stroke na ɗaya daga cikin cututtukan da ke da alaƙa da zafi wanda tsananin zafi ke haddasawa kuma cutar tana da tsanani tunda ta kan kai ga rasa rai kuma cutar tana aukuwa ne yayin da jiki ya gagara sarrafa zafi ko kuma yayin da zafi ya yawa a cikin jikin ɗan adam. Hasashe ya nuna cewa a 'yan kwanaki masu zuwa murabba'in rana a ƙasar Saudiya zai iya kaiwa maki hamsin na ma'aunin Celsius Wannan ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya tattauna da jagoran likitocin da ke kula da alhazan Najeriya Dr. Abbakar Adamu Ismail game da wannan cuta ta heat stroke da kuma irin matakan da ya kamata a ɗauka don kariya, inda ya fara da yi mana bayani game da ta kanta cutar ta heat stroke kamar haka. Heat stroke yanayi ne da yake zuwa lokacin da zafi yayyawa musamman idan ya kai daraja arba'in. a cikin jikin mutum wanda bai wuce so da yawa talatin da bakwai ne ko da wasu ɗigo amma in ya kai arba'in to wannan ya kai ga daraja wacce ake cewa heat stroke sannan yana iya kawo komai har mutuwa ma yana kawo to likita shin menene ma alamomin wannan cuta ta heat stroke alamomi wanda suka fi aka fi ganewa shine mutum zai so majin ishi ruwa na makura wanda za ka ji gashi nan ya zo wani kuma ba zai ji ba sai dai ya so majin ya dinga jin ɗan jiri-jiri a'a ɗan jikinsa na ciwo sannan ya ɗan dinga jin kamar hayyacinsa ya so mu fita daga jikinsa sai ya so majin jin ciwon kai shi ba ciwon kai ba shi ba ciwon jiki ba shi kuma ba zazzabi ba dan yana zuwa da zazzabi shi ma da kuma tsananin ciwon jiki da tsananin kasala so irin wannan so da yawa sai mutum ya ji a ai lallai gajiya ce ba wai ruwa rashin ruwa ne a jika ya kawo hakan ba to haka sai ya sa sai mutum ya ya manta da shan ruwan sai ya dinga tunanin ai gajiya ce idan ya je gida zai huta to wani lokaci a haka kawai sai kaga ya zo tashi ko yana zaune kawai sai ya bingire sai ya suma so idan ba a yi wani taimako na gaggawa ba sai ya kawo wani matsala har sai ka ga ya shiga koma a haka ma sai ka ga mutum an rasa shi kamar suwaye suka fi hatsarin kamuwa da wannan cuta tsakanin shekarun kaman yara wanda suke ƙasa da shekara biyar da kuma manya wanda suke daga shekara arba'in a najeriya zuwa sama sun fi shiga wani hayyaci a bangaren wannan heat stroke don saboda wanda suke da girma sai ya zama jikinsu ya manyanta har ya kai ga cewa jikin baya jin ƙishiruwa yadda ya kamata idan ruwan ya yi ƙanƙanci jikin baya gaya wa ƙwaƙwalwa cewa ai ruwan ya yi ƙanƙanci har ya kai wani munzali da zai iya kashe mutum don saboda jikin akwai tsufa a jikinsa kamar mai masu ciwon siga ne in ciwon sigan ya ci ya ci sannan shekaru suka zo sai mutum su sigan shi ya yi ƙasa amma bai sani ba ko kuma sigan shi ya yi sama amma baya jin wani alamu to haka shi ma wannan bangaren to irin wa'innan shekarun sai ki ga an samu rashin ruwa a jika to amma har ya kai kamar lita biyu kusan lita biyu da wani abu to amma kuma mutum bai ji alaman hakan ba wanda duka duka jikin dan adam yawan jininsa lita biyar ne da digo shida bai wuce haka ba kamar yanzu da ake kasar saudiya yanayin ranar mu da da muka saba gani a Najeriya ba ɗaya bane to shin ya shiga rana sannan kuma da shan ruwan sanyi misali ka kaga mutum yana rana yana shan ruwan sanyi ko kuma daga ranan sai ya shiga wuri mai sanyi shin wannan zai iya cutar da lafiyar mutum ana son in za ka yi haka ya zama kayi shi sesa sese kada daga rana kwal sai ka shiga inda yake yayi sanyi kau to a haka mutum yana iya masu ma yasa ake son komai shi baina baina saboda haka yana da kyau in za kai haka ka soma shiga inda ba shi da sanyi kau sannan kuma daga nan sai ka shiga inda yake a haka ma gaskiya ba a baka shawarar ka shiga inda yake da sanyi kau don ba lafiya ba ce sanyi kau din nan baina baina dai ta yaya mu na najeriya za su kare kansu daga cin karo da wannan matsala ta heat stroke wato wanda tsananin zafi ke haddasawa wanda takan kai ga marasa rai gaskiya wannan abin da bahaushe yake cewa rigakafi tafi magani shine ne kawai zai iya fidda mutum daga wannan kangi don saboda idan za ka jira wai haka ji alama cewa lallai ka kai ga munzalin da ya kamata ka sha to ta sai an kai ka asibiti sannan za ka san ina kake amma idan duk sanda za ka fita daga gida ka fita da 'yan roba ka ta ruwa kana gunsa kana rufewa ka ajiye bayan 'yan mintuttuka sai ka kuma gunsa ka ajiye in ta kare ka ɗan samu wani waje shi a nan saudiya akwai wurare in kana haram ne akwai inda ruwan zanzaman aje sai ka sa robar ka ka ja ka ci gaba da yin haka har sai ka dawo gida kakka damu da maganan wai fitsari gwanda ka yi fitsarin da a ce a kai ka asibiti to likita shin wani irin shiri ma kuka yi kamar asibitoci nawa ne aka kafa a nan makka domin kula da lafiyar maniyata mun lura da ina mahajjatan najeriya suka fi yawa sai muka kafa babban headquarter namu a wannan bangaren yawanci za su yi tafiya ne kawai sai su zo muna da asibitoci manya yan sesa sesa wanda za a iya dan kwantar da mutum a dan kara mai ruwa guda biyu sannan muna da guda uku a cikin makkan ƙanana wanda su za a tankaɗe da reraya ne in ya kama sai a kawo kawai nan manyan ko a kai ka wajen saudiya inda aka ga abin yana da tsanani sannan kuma a nan wajen kamar masu wanda suke da um, ciwon siga ciwon hawan jini da makamancin haka asma irin wa'innan suna iya zuwa nan wajen su karɓi magungunan su ko da sun batar ko kuma ba su sun manta ba su zo da shi ba ko ya ƙare. najeriya ta yi rashin maniyatanta to likita um, dama ba su da lafiya ne ko kuma bayan rasuwar akwai wani bincike da kuka yi akwai wani abu da ya haddasa rashin nan allah ya ji kansu da rahma mun yi bincike sosai akan kansu sannan mun ba da rahoto a ga shugabanninmu amma gaskiyan al'amarin shine sun zo suna da akwai cututtukan dama gaskiya da suke damunsu tun a gida kuma 'yan uwansu sun san haka saboda haka wannan dai i think karan kwana ne ya zo da shi wanda ko a najeriya suke watakila hakan zai faru kuma watakila allah ya kira su ne nan watakila sun samu sun yi gam gamdakatar rasuwa a a ƙasa mai tsarki amma gaskiya suna da cutansu na jikinsu kuma 'yan uwansu sun san haka kuma mun yi iya ƙoƙarinmu a nan don kula da su daidai gwargwado yadda babu wani abin da za a zata zai tashi ba, ba tare da an kula da su ba. Me za ka gaya wa su eh, sauran waɗanda kake jagoranta likitoci domin duk inda suka shiga su wayar da kan maniyatan nan akan wannan matsala ta wato cutar da tsananin zafi ke haddasawa. Wannan na farko da muka ba su likitoci da sauran ma'aikatan lafiya a Najeriya shine kan wannan maganan cutar stroke so da muka zo nan sai aka ce ai ana tunanin hakan ma zai hayayyaka sosai so sai muka ƙara zage dantse muka sanarwa cewa duk inda ma'aikacin lafiya ya haɗu da da, da mahajjaci ya sanar da shi cewa kada ya bar gida ba tare da ya fita da gorar ruwa ba yadda na yi bayani ɗazu ka guntsa ka ajiye ka guntsa ka ajiye rigakafi ya fi magani wannan ɓangaren Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin. Da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar a kullum nake cewa rigakafi ya fi magani. mu huta lafiya. A